hoto na hudu Allah ya ɗauki Adam ya sa shi cikin aljanna don ya tsara wannan gidan da an ka sa shi. Allah ya ce ma Adam, bakka cin wannan itaciya, don saboda in ka ci wannan wata itaciya ka mutu. Akwai cikin duniya wani wanda ya zama mugu shi ne Shaiɗan. Shaiɗan shi ya zama wanda bai son Allah. yana so ya ɓata duk abin da Allah ya halitta don ya gurɓatar da duk abin da Allah ya yi wadda shi ma ya ɓace shaiɗan ya yi ma awa magana ya yi mata ƙarya ya ce bakku mutuwa don Allah ya sarar da kun ci wannan itaciyar idanunku sun buɗe kun zama ya alloli wadda ake e sanin abin ƙwarai da abin lala awa ta saurari shaiɗan ta juya ma Allah baya ta ɗoki wannan ɗiya itace wadda Allah ya hana musu ta ci wannan itacen kuma sai ta ba mishinta don ya ci shi ma dukansu su biyu sun ka juya ma Allah baya Allah ya ɗauki hukumci bisansu ya kore su da aljanna da ya ba su don saboda Allah yana son hawa da Adam shaiɗan ya zan maƙin Allah yana so ya ɓata duk abin da Allah halitta ya gurɓatar da duk abin da Allah ya yi shaiɗan ya yi ma awa magana sai ya mata ƙarya ya ce in kun ci itace nan baku mutuwa Allah ya san da radda in kun ci wannan itaciya idanunku sun buɗe kun zama ya alloli wanda za su san abin na ƙwarai da abin lala awa ta saurari shaiɗan sai ta shuya ma Allah baya ta ɗauki wannan itaciyar da an ka hana musu su ci ta ɗoka ta ci sai ta ba mijin nan nata dukansu su biyu sun ka shuya ma Allah baya Allah zai ɗaukan mataki bisansu ya kore su da aljanna don saboda Allah yana son hawa da Adam don saboda shi ne ya ɗauki dokoki bisan yanzu sun rabu da Allah Allah duk da haka ne yana biya musu bukatunsu ya gyara hanyar da hawa da Adam za su dawowa da Allah wannan hanya ya kamata duk wani ɗan adam ya bi ta maza mata da yara wannan hanya ita ce ta yesu almasihu allah ɗa